da za a haɗo ka yi tuwo kakka kwatanta shi da arzikin gobe lafiya ana samun gaskiya harkar banza ana jirgin cikinta sosai wasu za su kama fanta maka za su kama rigimar to amma rigimar ba ita ya kamata ka kalla ba abin da ya kamata ka kalla ka samu da bayanin makoma su kuma waɗanda suka daure suka kanne suka yi hankuri su ko ba su da yawa su kuma Allah ya musu nasu tanadi na musamman bina na Allah yake cewa a karɓar lawa مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار الله يكفي مثال الجنة من بيتانا داما ما صدق الله مثال الجنة الله يكفي داما وإذا المتقون والأقرى ما صدق الله القول إذا مثال كان كمالنتا تجري من تحتها الأنهار ورمونا بدانا suna kewayawa cikin benayen waɗanda allah ya wannan wato ta kawar nan kuma ita ce ba wani abu ne mai wuya ba illa zartar da umarci umarci allah ta kamewa da kankanin gyarawa tsakanin bawa da allah da gyarawa tsakanin bawa da yan uwansa da yi shi da gyarawa tsakanin ne da rayuwa da wasu malumi sun fata kamar mai rukuki ne islam da ke iya islam ma na abdi wa kani da kawashi ne ke gyara kani da ka samu gar kar ka bari allah ya ramma ya gane ka inda kanin ka da mutane kar ka bari ka lodi haƙƙin wani makusanci ko mai masoyi ko mai kakka bari a ka lahira ba irin duniya ba duniya akwai lauyoyi akwai kotoci da za ka je ka biya kudinka a yi jayar da kai a kan su kusuma amma lahira ba haka ta take alhakam biya mafi adalun mai hukunci gobe kiyama adalci ne kuma bai dan uwa balle ya dubi dan uwa ta kan nan ya raga dan uwa ne wanda ya yi abin kwaye yadda alaƙa da shi don haka shi sa ta su islahu ma bai na abdi ko bai na kalbi ko islahu ma bai na ko bai na lafi da gyarawa tsakanin da rayuwarsa kada ya dubi rayuwarsa Allah ya faɗi cewa ana buƙatar rayuwa ka kakkalin ne Allah ya faɗi wannan gurare da yawa cikin gurare Allah ya ce man tazakka fa inna ma yazakka wa man tazakka fa inna إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله يجمع من تزكى بمسلم جل تبكتا لجبري jami'in Allah bai shirka da Allah ba bai saba ma bai ka haramiyoyi da Allah ya haramta a da yan uwansa bai yi kowa ga jini ko dukiya ko ilmi waɗanda su ne hanyoyin da ake yi ko ka nemi mutum da irin nai ko ka nemi mutum da dukiya kai ko ka nemi mutum da wani mutunci yadda mutum bai zo da rashin waɗanda Allah ya tafi inda ma ya tazakka ne kawai ya ka ne wallahi don maslaha ka ba wani na ya amfana ba waɗannan da baka ci amana su ba su ka amfana ba kan ka amfana Allah ya ce ila lahi almasallasi ga Allah makoma ne faɗin wannan makoma ta ce ai narko ne da alkawari in ka tsaftace rayuwar karan kuma ka ga Allah za ka yi farin ciki da daɗi ka ɗaukaka ka bunƙasa ka yi walwala sai kuma ka ta yi kacin ciwo su kuma da za ka so zarta ka tsatsanta ta ga wannan shi ne allah an zarafi sarki ya ce wani zanga ne can kuma ya ce kada a fulana man zanga hakika mutum ne ya rabban ya ci nasa alfalamu huwa tahassulu ala al-madani wa an-najah min al-barqu ya ance fulanu fa'ibun فأولئك هم المبلغون يعني تحصلوا على مدى نورهم sun ci nasara sun kai ga abin da suke so wani jau min almarhum kuma sun ne ma abin da suke sauna sai ke ji ma alfani don haka Allah ya ce wanda biyar tsaftace rayuwarsa daga barin laifin kuka kan Allah hakika ya ci nasara ya rabban ya ci riba babba saboda zai kai ga nasara abin da ya kaso na farin ciki ya tsere ba duk bakin ciki shi ne shiga aljanna da tsere mahalaka cikin ne ya ce amma wa kadaka ba man da duk mutumin da ya rayuwar rayuwarsa cikin laifuka shirka abin nan fihimce-fihimce sabon allah zoma haramiya ta dukiyoyi ko ta sha'awoyi yake ne da dan kabara ya ta ya tsara kai Allah ba mugunta ka ga da yayi maka bayani ga wallahi an hishe ka an hishe ka cikin matsala kai in kai karda ka zabi shi yasa aka cewa wala ya halifu Allah illa halik gobe lahira ba mai halaka wurin Allah sai halakakke wa halakakke wanda ya ji duk bayanan ga yake wallahi shi ba mai ya hana shi wanda ya kasu duk bayanan da gama su da shi ha ya jiya amma da tsakani da Allah yana da lalura haka wallahi lalura sai zai biya bukata ba zai kalli janibi hasara ta gobe ba wannan shi ne aka ce wallahi haliku Allah la ilaha illa ba mu da ka amsa da Allah sai wanda Allah ya yi sai wanda ya ji bayani yake karɓar bayani nan ya kauce masa shi ne Allah madaukakin sarki ya ce misalin aljannar da aka wa masu takawa alkawari ta jari min takiyar anharu koramu suna gudana ƙarƙashin ta koramun na Allah ya faɗi su a suratul kitab مثل الجنة التي يريد المتقون فيها مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع فقطع أمعاءهم هذا ما يأتي وأتمسك ke gudana a ƙarƙashin gidajen aljanna amma ai bai maka bayani shi na sai ya fassara ta yi ce fi ha an haru min ma'in ne gai da cikin ƙoramun na akwai na ruwa wanda bai canza wa har abada bai yami bai kuɓa sannan ba ya dorina ruwa ne wanda yake na halitta Allah ya bada nama masu shi ma abutan shi ma abutan ya mai da harare ba ya wa har abada ko ya yi iya ko wani abu ba ya ce nawa an haru min ne dan ya tagayyar ƙarfi da kuma wasu koramu na madara wadda ɗanɗanonta bai canza ba ta san madara in ka fashe na nan da ka ɗan zuba ka bari zuwa gobe in ka ɗauka ta gobe din nan in ka bari ka kwana ka tashi da za ka ɗan canza ta yami haka ne mm-hmm. ake wannan ta aljanna lam ya ba mu har abada kan kanin sa ba zai canza ba duk gidan da ya kai shan madara na nan wallahi mun yi intacin gida na nan duniya dai madara ga da kai da ta shanu da ta turawa duk gidan da aka shanta ba gidan banza na haka ne ko ba muna ganin ta muna son mu sha mu ke gare ba mu ta mu sha kullum mu kwanta ko ba haka ba wallahi muna ganin ta ko duk gidan da ka gai ana shan masara wallahi gidan nan tun nan duniya ta Allah ya ruwa mai hakuri to kaga Allah shi in ka zo lahira madara ce rayuwar ka za ta ci gaba da ta'ammuli da madara ciwo wanda nan ya tagayyar ra'amu ɗanɗanonsa bai taɓa canzawa Allah ya ce wa an harun min kamarin lazzafin lishahibe da wasu koramu waɗanda suke na giya wanda kanke gaida aminai ne na zafi mai yawan lalibin sharibi na wanda kurin su safa ta Allah ce lali a gaunun wala an ha yun zafo ba ka bugawa ba ka sa jiri mutum bai san zai dora gani ya yi kashi cikin riga ta a ba wani jiri daɗi ne bisa daɗi za ka ƙara warkacewa ka samu lafiya ka ƙara jin ni'ima ka gyara jikinka ba su da buguwa ba su da jibi sai Allah ya ce wa an harun min asalin asalin da kuma wasu ƙoramuna na wato zuma wanda yake tatacce bai da domono a ka. bai da dada bai da wannan shan wannan abin da aka a ciki tatacciya halitta daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba shi kadai ba wa min kulli samarat wa lahu fiha min kulli samarat cikin aljannan suna da dukkan nau'ukan jajan itace jajan itace sun cin su ba ban za ba ba suna an kasa na ke da su muna wuce ko ba ku gani samun su ko nan duniya ba haka ji kawo ko duk wanda ka yana iya sau ayaba ya sau abarba ya sau guna wallahi ko abin nan tun nan ba ban za ne ba suna ana kasa muna so muna ke gari Allah shi in ka zo aljanna wala mu fi hani kullu samarawat kana da cikin ka dukkan nau'ukan da ta ci wanda ka taba jin sa da wanda baka taba jin sa ba wanda ma ka taba jin sunanta wanda ka gani ba iri ɗaya na ba suna ɗaya na sun kada amma ba dandanon su guda ba ba darajar su guda ba ba dalin su guda ba Allah ya ce wa da ba ki ba shi kadai kuma a biyo su da yafiya za a sake ganin da ka har abada ba a aza maka aikin da kaka laifi a ce ka yi wani aiki ka kasa babu shi ne Allah ya ce wa maka firatun da rasu Allah ya ce ga Allah wanda ka samu wani kwan da gida kamar zuwa kalilun finnari yana daidai da wanda ka dawama wuta wasu kuma an haliman an jawo musu an shayar da su ruwa mai tsananin zafi wakata ya kakkashi hanjinsu ya tuɗe kuma sannan a sake musu wasu hanjinsu ba wai don ka shaye waɗanda hanji su ce ka rasa kenan ka huta a wallahi wasu hanji za a yi maka sabbi saboda ka ɗanɗani bar Allah to shine nan ga an sifanta mu na aljanna Allah ya faɗa ta mu na aljanna da don mu tashi mu aiki mu kame daga abin da ba daidai yadda duk muka kalli daɗin sabo abin da yake sabo kan mu kalle shi mu kalli hasarar da zai jawo da gobe lahira duk waɗanda limomi bayan an yi hasara su kuma zai haifar da mutum kuma ya zauna cikin gidan da yake walakanci da tosku da nakasa da lalacewa ba iri babu babu yadda za a yi kamanta halakar ranar tashiyar kiyama don ku faɗa maka zafin ta bai san wanda take ba don Allah sa yi mala'iku su buga shekara dubu ta yi jajire ce ba ta yi ba ta ki zuga ka zuga shekara dubu ta yi baki irin aka ce shekara dubu uku mala'iku suna suna hura wutar jahannama saboda a tanade ta a aje kawai saboda a zartar da waɗanda suke kiji masu kenji to haka yan uwa wannan qur'ani shi na yake faɗa muna ukulu hada shi makar aljanna ya ce ba ta kace ma har abada wa zilluha haka inuwarta ba ta karewa har abada ba ka taɓa jin hanci ko kishirwa ko yunwa Allah ya ce ka ji da tautilka ko kubar da tsakau wannan aljanna da aka ba ka labari ita ce karshen mutane kirki da suka ji tsoron Allah amma wa ukubar kafirina karshen kafirai annar ita ce wuta an faɗaitar da kai an tsoratar an faɗaitar da kai da aljanna ta hanyar faɗa ma abubuwan da ake cikin ta an tsoratar da kai da in ka yi ƙarfin hali ta ga ba Allah ba ka tsoro ne kuma in ba kai tsoro ne ba yana da gidan da ya tana da ga waɗanda ba ka tsoro ne wallahi sai ka yi raki ninkin ba ninki kuma bai ba da fa'idar komai don haka shine Allah ya faɗi wannan aya bayan ya faɗa mana sakamakon Allah ya jira sai yace wallazina atainahumul kitaba wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk wa min al-ahzabi man ينكر بعضه قل إن به إليه أدعو وإليه مآب بنجي ما دوك من تركي سبحانه وتعالى yace wallazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi su ne ahlul kitabi su ne yahudawa da nasara su suka gabaci aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce cikin su waɗanda suke na kirki ya farahu na bima bil ilayka suna farin ciki da alkur'ani waɗannan kenan ba dukkan yahuda ba wasu daga cikin su ne sai Allah ya ce waɗannan da muka ba littahin nan ai wallazi waɗanda muka bai wa littahin a taura da injila min man amana bika cikin waɗanda suka yi imani da kai wadda ba ka suka bi ka ka abdullahi bin salami kama abdullahi bin salami babban malamin yahudawa wannan jashi da kuma najashi wa ashabuhu da mutanen su yafrahuna bi hadha alquran suna farin ciki an karanta musu wannan alquran za su ji dadi don lima fi kutubihim min ash-shawahi ala sidqi saboda abinda a cikin littafan su wanda ke gaskata alquran wal bisharati bihi kuma saboda an yi bishara da alqurani da bai shi a cikin littafin su a saura da injila Allah ya ce amma wa minal ahazabi akwai daga ƙungiyoyi a ahalun milal al hajjibi na wa waɗanda ƙungiyoyin da suka haɗa kai a kanka, man yunkiru ba wanda ke inkarin wasu sashen hukunci hukunci alqur'ani hum abihum ahlu abyanin shatta man yunkiru da alqur'ani makabaratan wadanda suke inkarin wasu hukunci na alqur'ani hukunci hukunci na alqur'ani don girman kai ma'ayyakinihin da bi sidqihi tare da kasancewa sun tabbatar da alkur'ani gaskiya ne da an dafu muwafiqun lima saboda ya dace da abin da a tare da su amma kuma sai su kai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kul inna ma umirtu an a'budu Allah ce musu ni dai in kun kibi wannan alkur'ani kun ki gaskata shi an umurce ne na in bauta ma Allah wala ushrika bihi kada in shirka da Allah da komiya inna ma umirtu bi ibadati llahi wahdahu la ushriku ma'ahu ghayra ba zan hada shi da wani ba in ka fada musu haka sai ka ce kul inna ma umirtu in ka ga musu sai ka ce ilayhi adab zuwa ga Allah ne ke kiran mutane ai ila ibadati adabun naka zuwa ga ibada Allah ne ke kiran mutane wa ilayhi marji kuma makoma tsarar da zan koma gurin zan koma wa masiri da tabbata ta Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu in ka faɗi wannan ta inda sako wanda ya biyo don kansa wanda bai biyo ba don kansa kamar yadda Allah ya faɗa ni suratul ankabut yace kazalika anzalna ilayka alkitaba alladhina atainahum alkitaba yu'minuna bi wa min ha'ula'i man yakfuru bihi wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun ka irkisan kama aya guda ce to shine Allah ya saki faɗa nan Qur'ani yake yana nana kashi yasa aka ambace shi مثانية تقشعر منه جلود الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين نعم تقشعر منه جلود الذين من قبل تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فما له من هاد وبنجي من هو التركي سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث Allah ya saukar da ahasanar hadisi mafi kyawun kyawun labarin duniya ba wanda kai na alkur'ani ma ahasanar hadisi Allah ya ce ahasanar shi?' masaniya wanda ake nanatawa sai a yi bayanin iska ga cikin suratul arabi a tsohon cikin suratul yunus a yi bayanin ta a tsohon cikin suratul hudu a yi bayanin ta a ƙetaro a ciki a yi cikin suratul anbiya'i haka shi ne ake nuhi misali wanda aka biyun ta bayanan ana nana Allah ya ce halinsa ta kashe irin min hujuludun da ne ya shauna rawar rabbahu wato zukatan zukatan waɗanda suka tsoron Allah in aka karanta za ka ji za ka ji kara dan Ni aka ambaci narkonsa za ka ji ya tsorata in kana da imani ni aka faɗi alkawarin za ka ji zuciyar ka tasa a kafin fata da kwaɗayi ya zan yi kai ga wannan abin da Allah an baka cikin wanda aya Allah ke sun matali mu juluduhu wa mu ila sannan da fatun su da zukatan su taushi zuwa da aiki da abin da aka ambato Allah mai girma da daukaka Allah ke zalika hudar da wannan qur'ani ne shiriyar Allah da hadisi mai ya kuma da qur'ani da Allah ya shirya da yake amma ka san kanka mun ce bakar ya ce ya hadisi kafiran يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وانا القرآن yana shirin da mutane masu yawa kuma yana basar da mutane masu amma ba illa al-fajir ba wanda qur'ani kaza ma kan jaba sai wanda mai fajira zuciya da ma zuciya ta ba ta mai alkhairi ba alkhairi ta kabila ba ko ya ga alkhairi sai ya kauce don haka wannan shine manzo Allah ya ce ha inna hadha al-qur'an wato yudillu bihi akaruna wai yahdibi a Allah yana shirya da wasu wasu mutane da daban kuma wasu mutane da suka masa biyar qur'ani aka karanta a kai su dubai su ba su bacci kaga yanzu shi na wasu ka ɗauka su ce da qur'ani ba a salloli guda biyar bai su ce duk da babu su cikin alqur'ani madogarar su qur'ani babu salloli biyar guda biyar qur'ani madogarar su babu raka'a hudu kawai su sallaci abin da ya maka daɗi haka wasu suke kan da kala kawai ta sallaci abin da ya maka daɗi inda an cewa ki musu salata to kadai ce ta furo shi kai maka daɗi kadai amma babu wani cewa wani lokaci kaza lokaci kaza suka ce qur'ani da kuma saboda sun baki manzo Allah da aka aiko da qur'ani da wasu yarda da bayani ya ce tul qur'ana wa mithlahu ma an bani qur'ani da wani kam da wani kamar tamkar fa tare da shi to in kace wannan tamkar da in kade da shi da kai yarda da shi tamkar ma baka yarda da shi ba don haka nan shine Allah madaukakin sarki yake faɗa muna wallazina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilayka wasu sashen waɗanda muka saukar musu da littafin malaman yahuda da nasara suna farin ciki da ma unzila ilayka ga abin aka saukar maka amma wa min al ko su kungiyoyi daban-daban man yunkiru ba da wanda bai yarda da wani sashi na alqur'ani ba Allah ya ce ku ga ya musu قل إنما أمرت إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به an umurce ni bauta ma Allah kada in hada shi da kowa ilaihi adabu zuwa gare shi nake kira wa ilaihi ma'abi kuma zuwa gare shi makoma ta take sai Allah ya ce wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya na'am ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم madaukakin sarki wa kazalika anzalahu hukuman arabiyya haka dai a mislu in zalil kutubi salika yanda muka saukar da littafan da suka gabata a taura ga annabi Musa zabura ga annabi Dawuda injila ga annabi Isa alaihi salatu wassalam yadda muka yi wannan saukarwa nawa a shiryu wasu Allah ya musu arzikin shiryuwa wasu kuma dalilin saukar wannan suka bace Allah ya ce mu ma wa kazalika anzalnahu muka saukar da shi hukuman arabiyan hukunci wanda yake abin karanta a yaren larabawa ai anzalna hadha alqur'ana bi lughati al-arab muka saukar da wannan alqur'ani da yaren larabawa li tahkuma bihi bainan nas domin kai hukunci da alqur'ani din nan tsakanin mutane Allah ya saukar ma annabi alqur'ani don ya hukunci da shi tsakanin mutane wanda dukkan jin bai yarda da hukunci alkur'ani ya yi da ba kuma wannan yana iya taɓa imani ne rashin imani yana iya taɓa kyautatuwar lahira ne shi ne allah maɗaukin sarki ya ce wala inista ba ta hawa wallahi in ka bi soye-soyen zukatansu ba da ma ja aka min al'ilmi bayan abin da ya tuma ka na ilimi ai wala inista ba ta shirki na fi ma ya da'una ka ilaihi min al'ahawa in ka bi mushrikai cikin abin da suke yi kiran ka zuwa gare shi nabin son zuciya wal ara'i da ra'ayoya ba da ma ataka Allahu minal minal hujjaj wal barahin bayan abinda Allah ya zo maka da shi minal hujjaj na daga hujjoji wal barahin da dalilai Allah ya ce in fa ka samu wanga malaka min Allah min wali ba ka da wani majibancin da zai kare ka daga azabar Allah wala wa'in ba mai kariya alaysa laka nasirun yansuruka aw yaqika min azabillah aka ci wal maqsud tahdhirul ummati min min ittiba'i hawa'in nas nan al'umma ce ake tsoratarwa don li anna al ma'suma idza quli bi mithli dhalika kana la garadu tahdhirun na in aka yi magana da ma'asumi irin haka to a tauni tsakuwa ne don a ba a yaso an gane Allah ya ce ma annabi haka ba yana gangan jikin manzo Allah aka yi magana da shi amma ba shi aka nufi ba akwai irin ta a suratul mu'minin can ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن ولتكونن من الخاسرين ba annabi wala kada wallahi uhiya ilayka an yi aike gare ka ta wasu da jibril alaihi salam kamar yadda aka yi aiki zuwa ga waɗanda an gabani kana annaba Allah ya ce da in asharaka ta wallahi in kai shirka la ya haɓa ɗan amalu ka aiki ka zai lalace Allah ya sa annabi Allah bai shirka ya san ba ne gaishe ka amma wal muradu huna ummatuhu ana ni al'umma wallahi in kai shirka da Allah an faɗe shi don ka san ba san ni ba duk kunya sai da kai da girman da aka gani gare shi da mutuntawar da gare da karamar da gare gurin Allah aka huskance shi da magana kuma in babu an ta'aula kai da ba shi ba in kai shirka ya fi ta ake ka samu kashi da hukuma kaga wannan yana gwada muna Allah yana gwada ba sani ba kawo inna Allah ليس بينه وبين أحد نسب يرائيه يؤذيهم به خيرا أو يصرف عنه به سوءا إلا بالعهد Allah bai da alaka da kowa da ka iya ba shi wani alkhairi ko ya juyar da wani shari daga barin shi sai sai da sai ta hanyar da ya faɗi haka a suratul haka kusan ƙarshen ta yace walau ta'awwala alaina walau ta'awwala alaina ba'd al-aqawi لأخذنا منه باليمين مدوكتين سيكيس ولو تأول علينا بعد الأقاوي والله دا منذ الله يكن مدان مغنغلو بعد الأقاويل ساشي مدان مغنغلو يجيني ناسو بريم الله يقول لا أخذنا منه باليمين الله دا من كاما شده دا من معنا دا من كاما من إسلامي mina na Allah ka nuna nan da annabi ya san Allah Allah ya sa annabi sa baya baya karkare magana ya shaide shi wallahi baskin alqur'ani cewa shi ba dan kirkire na ba mai bi ne ga abin da aka ci to kaga waɗanda maganganu an faɗe su ga su zazzahi kuma shi an ka gaya ma ni aka nufi ana nuna al'ummar da wani mutum zai kirkiro ba ruwan Allah wai da shi ya mai ke balarabe na ko baka fata ne ko ma ko almajirai da ko kowaye kowaye duk da an kace ma annabi wallahi da kai to yana gwada kowa bai iya kirkiro wani abu a ce mai ba duk wanda ya kirkiro wani abu ya sa addini dada ka kadan da ne ko mai yawa ya samu mabiya a kan abin nan ko bai samu ba Allah ce wallahi gobe kiyama sai ya gunguna mai azaba sai ya yi mai kamu mai tsanani لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين أنت والله إذا ممكن لك لك لك تكين كسوسوان لنا نويا kun san wuya ko akwai wata lakka da cikin sarke-sarken wuya kasusuwan nan na wuya Allah ce da mun kace ka duk abin da ya kace ta bai wuce kasusuwan nan ba kinaya ne ga azaba mai tsanani saboda duk abin da ya killa wuyan ke nan bai raga maka komi ba ba yadda za a yi karayu an killa wuya kuma ba a kai ga lakan nan sai an taba waɗannan wuya gudan su in ya taba wallahi sai ka jinya sai ka ga gudan su dai ya dai ta daga inda yake zaune ba ma nan ta kashi guda ya dan tamu kila ka dauke su kaya su dan dan da gudan su ya dan jaye wallahi sai yi shekaru kana fama da wahala to aka ci aka yi kinaya da zuciya da da sai an kace ma annabi wannan na kama ana kenan in kai kai kan kana jaffata ko kana baka fata kana na girni ko kana na daji kana almaji kai ka tsago ko ne kago ma kan bi Allah ya ce wallahi yayi maka yayi maka narko da bala'i sai ya kace maka na ka sai yayi maka abu mai tsanani gobe kiyama da haka ku yi hattara da yankin duniya haka na dan uwa na musulmi akwai da duniya kawai fi duniya haka na dan in duniyar ta yi kyawu ba ruwan wai su Allah Allahu kafuru wai Allah mai gafara ne sun mance da azizun sun tikani azizun gagarau ne ma ma'abuci azabar ramuwa kwai mai takakka sai yayi mai azaba a kan wannan takakka don haka yan uwa shine Allah madaukakin sarki ya fada ma annabi nan ga wurare daban-daban yayi faɗa ba shi na yake tsoratarwa ba al'umma sani ake tsoratarwa cewa lalle in kuka bi wani abu ko ba bayan abin da aka haiku annabi da shi sallallahu alaihi wa sallam to lai talaka nasirun ka ba ka da wani mataimaki da zai taimake kawo ya fika min azabin lahi ko ya kare ka daga azaba aka ci wal maqsudu tahzirul ummati min ittiba'i ahwa'in nas a tsoratar da mutane daga bin soye-soyen zukatan mutane su al-ma'suma idza hudiba min zalika kana la zaru tahzirun nas furta biyace al-khidabu lin nabi wal murad ummati wanda aka magana da shi annabi amma waɗanda aka nuni da wannan tsoratarwa al'ummarsa Allah ya ce a gaba a kalla wala kada ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نعم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نعم. لكل أجل كتاب الله مدوكتين تركيسي ولقد والله أرسلنا رسولا ما أيكم من قبلك أدبانيك wato aiko manzanni a gabanin ka an aiko su manzanni ba kai ne farkon manzanni ka biyo bayan wasu manzanni masu yawa sun ne waje Allah lahum azwaja kuma mun sanya musu mata aure wa zurriyatan da zuriya ta ya da jikoki ai waje Allah lahum an wal banin mun sanya musu mata da jaya aka ce wa huwa raddun alaman aba alar rasuli sallallahu alaihi wa sallam Rabbi ne Allah ya yi ga waɗanda suka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka zarge shi bi kasaratin nisa'i don Allah yana gambace tara lokaci guda suna tare tare da shi sai yahuda suka shiga suka yi kazari law kana hadha na biyu ne. Lamar shi bi bi bi bi bi bi bi da wanga mutumin manzon Allah ne da bai shagaltu da aure-aure mata suka yi tazari na Allah ka san ko yanzu akwai irin wani ga malami da yan mota shi haka yi Allah malami ba mu da malami bai so ya gane ka ya hikka a ce shi ya yi motar duka gare yana gani ya hika daraja ga Allah duk faɗi cin da ka kawo Allah gani ya ka shi ya cinta ya hau motar nan don haka da kayan mota a ah, kwana yin yanzu ba mu da limani na ai liman yanzu zagi bai suka yi amma in ya samu mota shi bai abin da ba in ya samu gidan bai abin da ba in ya zo hajji bai laifi ba amma shi da malamin sa ya samu to haka ya huda su kai tawa manzo Allah a gidansu akwai annabi Dawuda akwai annabi Sulaiman annabi Sulaiman dare guda ya taɓa saduwa da mace dari saboda dai su dauki ciki su haihi mujahidai fi sabilillah Allah ya jarrabe shi bai sai insha Allah ba kana